وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار 'yan uwa, 'Asalamu السلام wa rahmatullahi wa وبركاته Barkanmu da sake haɗuwa a wannan safiya ta ranar talata yau ashirin da nawa ne, ashirin da uku ga watan Ramadan, hijiran Manzon Allah sallallahu daga garin makka zuwa madina shekara 1440 daidai da ashirin da 28 ga watan biyar shekara ta 2019 ina da to ma wannan ne darasinmu na tara ko na goma ko na sha ɗaya ban rike ba na sha ɗaya ko wannan shi ne majalisinmu na goma sha ɗaya a cikin tarjaman ma'anonin alkur'ani mai girma darasin da muka yi na ƙarshe mun tsaya ne a ayata 67 ayata 66 insha Allah ta'ala za mu tashi kan ayata 67 wanda malam zai karanto mana fadin Allah malaukakin sarki wa itqala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tadbahu baqara akar maka Allah bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاتع لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاتع لونها تصب الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقى الحب إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحبث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون ما شاء الله ولن ننصر عين دا مالا يكرن ya duk da kila ba lallai lokaci ya ishe mu ba amma da ya kamata mu ji alkur'ani da wadatarsa ko musamman dan ya ɗebe mana kewa kuma musamman muna ban kwana da majalisin a daidai lokacin da kuma Allah kada ya san me zai iya biyo baya saboda haka nan wannan shi ma akwai aya a cikinsa ana za a fara za a fara za a fara to an fara to ko in bari sai gobe bari dai in daure in je yau to duk dai an gama shikenan ya rage ga wanda ya zo da tsarkin ninya ya rabauta wanda ba tsarkin ninya kuma sai ya gyara gabanin lokaci ya sufuci Allah ta'ala ya datar da mu Allah ta'ala yake cewa wa in qala Musa li qaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara Allah subhanahu wa ya ce wa in kuma ya kai annabi tunasar da al'ummarka a yayin da annabi Musa yake cewa da mutanensa bani Isra'ila, Inna Allah, lallai Allah maɗaukakin sarki, ya amurku yana umurtanku an tasbahu bakara, akan ku yanka sanuwa. Ƙwalu sai suka ce da shi, a tattakidu na huzuwa, yanzu kana rukonmu abun wasa da wargi? Ƙwala sai ce, a uzu billahi, ina neman tsarin Allah an akuna minal jahilin da in kasance daga cikin mutane waɗanda suke jahilai wannan aya ba ta saba majeren giyan ayoyin da dai muke ta bayani a kansu ba kuma muke sauraren abubuwan izina da ɗaukan wa'azi a cikinsu na abin da ke faruwa ga bani isra'ila amma kuma yake gangarowa har cikin wannan al'umma mu. Allah subhanahu wata'ala yake nufi ga cewa ga ku bani isra'ila dukkan abubuwan da ne muku a baya wanda kuka gani na saukar muku da manna da salwa na saukar muku da abinci daga sama kuka ce a baku daga ƙasa kuka yi kaza kuka yi kaza duk kuka kangare to tare da haka ba zan gushe ba ina saukar muku da misalai waɗanda suke saba ma hankali ko al'adan da kuka sani domin ya ƙara nuna muku ni Allah ni ne abin bautanku kuma ni ne wanda ya dace ku yi mabiyayya a cikin dukkan umarni da nemo shi yasa ga wata misalin nan zan sa wani abu ya faru wanda ya saba mu abin da kuka sani na al'adar ku wanda kuma yaren ya zamto aya ne a gare ku ya zamto kun kadaita ni ba tare da kun min shirka ba ma'ana Allah zai musu bayani akan sha'anin abin da ya shafi sanuwa wanda daga nan ne ma aka sabo sunan surar da muke karantawa ake cewa da ita suratul baqara al'amarin shirka da kangarewa al'amarin sa ba na yau bane ba na jiya bane kadai har yanzu za ku ga akwai kasashe da dama waɗanda suke bautan shanu musamman idan ka tinkari irin wuraren indiya dama su babu ƙasar da tafi su shirka da allah a ban kasa in kina neman inda aka fi yin shirka da allah ake da alloli masu tarin yawa to kije ƙasan indiya za ki ga abubuwan bauta masu yawan gaske musamman wannan shanuwa ɗin yanzu idan sallan laye ya zo galibi sai kaji ana hayaniya da kashe-kashe a wannan ƙasan me ke faruwa musulman ƙasan wasu ba su da abin layya idan ba sa ba su kuma masu bautan shanu sun ce ba su yadda a yanka musu allolinsu ba shi yasa saboda girmama sa ma. suka ce su vegetarians ne ba za su rinka cin duk wani abu da ya shafi nama ba saboda mene suka ce allansu daga nama yake na taba haɗuwa da wani da ya zo kasar nan aiki a cikinsu a wani kamfani sai na kwata-kwata bai cin nama na ce da shi ya aka yi ce ai saboda shi allan shi daga nama ne ke sa ke girmama nama na ce da shi wallahi ka ci nama don kakka ci wahala biyu baka ci nama nan baka ci duka a can to ba gara ka cika more ba ba ku mata kuke cewa ba mai yafi na cin tsiran mata kai baka ci sa ba baka yi sallah ba baka ci nama ba kuma ka ci duka asara goma da ashirin to haka nan suke yi akwai masu bautan rana akwai masu bautan kasa wanda wannan yana nuna wawanci da sokwanci na tunani abinda kai za ka yi masa ɗawainiya kuma wai ka nemi shi zai amfanar da kai ai duk abin da ya isa amfanar da kai ke ba a masa ɗawainiya ba ku ga Allah madaukakin sarki ba yace shine alhayyul qayyum ar dhul quwwatil matin yace ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yutaimun ai duk wanda ya cika baya bukatan gayya shine Allah madaukakin sarki to duk wanda ba Allah bai na da tawaya shi yasa anan Allah subhanahu wataala ya fara kawo musu bayanin wanda aka kashe shi wanda sanadiyan da yasa waɗannan ayoyi suka sauka kenan dangane da abin da ya shafi wanda aka kashe a zamanin annabi Musa alaihi salam an samu daga Abdullahi as-Salmani an samu daga salmani Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa dalilin wannan kisa asali wani mutum ne daga cikin bani Isra'ila wanda baya haihuwa wanda ake ce da shi a fili. ma'ana duk wanda zai haifuwa shine aqim mu da Hausa muna kiransa bakarare kenan ko kamar yadda Allah ta'ala ya ce lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha'u yahbu liman yasha'u inatha wa yahbu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima Allah ta'ala ya ce lallai mulkin sammai da ƙasa dukkaninsu na Allah ne yana halitta abin da ya so yana ba da kyautan ‘ya'ya mata kaɗai ga wanda ya so, wata ‘ya'yanta dukkaninsu mata ne, sannan ya ce yana ba da kyautan ‘ya'ya maza kaɗai ga wanda ya so, wata ‘ya'yanta za ku ga dukkansu mazaje, sannan sai ce kai ba haka ba, ina cakuɗa ma wani in bashi maza da mata a gaure, ya ce sannan ina barin wani ma ba zai haihu ba kwata-kwata, amma dukkanin abin da ya faru alimun, Allah masani ne da haka, qadirun kuma akwai ikonsa sa da yasa wanda ke dauke da hikima a cikin dukkanin abin da aka ga ya faru kuma ya kasance to wannan mutum kamar yadda kuka sani a ɗabi'an ɗan adam yana son haihuwa shi yasa har annabin Allah yake cewa rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin ya Allah kakka barni kilo wanda baya haihuwa duk da cewa ko ban haihu ba na san kai ne mafi alkhairin masu mai gurbi in kai mun rahama aini na tsira to da wannan ne a wannan magabaci yake cewa wannan mutumi ba a haihun masa ba sai kasance kuma yana da tarin dukiya mai yawa bayan wannan dukiya rike da shi sannan akwai ɗan ɗan uwansa wanda yake ɗan riko ne a gare shi amma a ƙa'ida na wancan lokaci idan ya mutu wannan ɗan uwan nasa shine zai gaji wato asalin dukiyarsa saboda wannan wannan yaro ganin abin da yake tare da wannan babba shi na dukiya wanda yake kwaɗayin a ce ya gaje ta sai ya garaje da hanzari ya kashe wannan mutumin ma'ana ya kashe shi wannan mai dukiya ɗin sannan ya ɗauke sa cikin dare ya tafi da shi zuwa ƙofar gidan wani mutum daga cikinsu sai ya ajiye shi ya ajiye gawan shi kamar mu ce kawunsa kenan washe gari kuma ya tada zaune tsaye a kan cewan wannan mutumi da ya je ya aje ya gawa kofar gidansa shi shine kashe masa kawu ma'ana shi ya kashe shi amma kai shi kofar gidan wani kuma yake masa kazafi da kage na cewa shi ya kashe wato wannan kawun nashi wanda wannan ya sanya sashin sai ta taso shi kila dangin wanda aka yi makagen suka ce ba isa ba shi ma kuma wanda aka kashe masa 'yan uwa sun taso akan lalle sai an biya su dan uwansu da wanda ya kasance na rikici aka fara canjan magana ma'ana za a samu daga makami a tsakanin juna sai wanda ga cikinsu wanda suke masu fada aji suka ce da su don me za ku kashe ku sashi zai kashe sashi wurin rikici alhalin ga wanda ya ce da ku shi annabin Allah ne a cikinku wa yake nabi na'am annabi Musa ya ce don me za ku rikice har ku kai ga kashe juna tun ga wanda ya ce shi annabi ne manzo ne a cikinku to ku je wurinsa mana ku tambaye shi tun da ya ce ana masa wahayi ya gaya muku game da al'amarin wannan ɗan uwana ku da aka kashe daga nan sai suka tafi zuwa ga annabi musa suka ba shi labarin abin da ya faru faɗa masa wannan labari ke da wuya sai allah madaukakin sarki ya saukar da faɗinsa inna allaha ya amurkum an tasbahu baqara ya ce da su lallai Allah maɗaukakin sarki yana umurtanku da ku yanka saluwa. ku sai suka ce da shi a tattaki zuna huzuwa yanzu za ka rike ni a matsayin abin wasa mu ne za ka raina ma hankali ƙwala sai ce a uzu billahi an akuna minal jahilin ina neman tsarin Allah da in kasance daga cikin mutane wanda suke jahilai abin da yake nufi a nan shine a lokacinsu babu wanda ke jingina mu kansa jahilci sai wanda yake mara hankali ko sakaran mutum ina fata an fahimci wannan ma'ana abin da yace da su shine ina neman tsarin Allah da in kasance wani sakarai mara tunani da har zan yi ma Allah ƙarya akan ku dan neman yardan ku ko kadai akan wanda na san yafi ganin haka kamar da malaman tafsiri a wasu wuraren suka kawo suka ce sai suka sallama mishi suka gaskata shi akan cewa abin da ya faɗa gaskiya ne saboda abin da ya ce da su ni ba wawa ba ne kun san ina da hankali sannan kuma ni ba wanda bai san abin da yake yi ba ne balle ku yi tsammanin don na gaya muku cewa ku yanka sa wani abu ne zai amfane ni daga ce abin da za ku yi wannan take malamai musamman shek nasiru sa'i ya kawo tafsirin ya ce sai suka sallama sai suka miƙa wuya suka ce abin da ka faɗa gaskiya ne qalul ana jita Bilhak, haqq kamar yadda za su faɗa a gaba al suka ce albayan. yanzu ka zo da bayani cikakke tunda ka faɗi cewa kana da hankali kuma mu mutane ka san cewa ba za ka fifita mu ba akan mahallicinka to dan haka abin da ka faɗa mun yarda cewa gaskiya ka faɗa shine faɗin sa'udu billahi an akuna min al da wannan ne sai ce ai in ba dan haka ba aka abin da na faɗa mafi kankantan sa idan suka zo da shi a wannan lokaci Allah madaukakin sarki zai amsa musu tunda ya ce ku je ku zo da sanuwa kenan kowace irin sa suka kawo da ita za a iya gane wa ya kashe musu dan uwansu to amma kamar yadda kuka san ɗabi'ansu a baya na taurin kai da butulcewa da kangarewa wanda sai sun ga azaba sannan suke sallamawa duk da haka sai da suka tsananta akan kawunansu suka shiga tambayansa akan wace irin sa ce za su zo da ita annabi Musa alaihi salam ya musu bayanin san wanda za mu ji shi a gaba kuma a ƙarshe sai da suka sha wahala dama wannan shi ne sakamakon din mutumin da yake da ƙaƙale kakale a cikin addini ga wahayi ya yanke abu sai mutum ya daina janyo ma kansa wasu abubuwa na tambayoyi ko a shari'ar musulunci a faɗi wani hukunci mutum ya ji kuma ya gane kuma ya gamsu kuma ya gane abin da yake ake so ya yi. amma tare da haka kuma sai ya shiga yana wasu yayi ba yayi be har sai ya matsa ma kanshi a cikin addini idan mutum ya matsa ma kansa da tambaya a cikin addini sai an saukar masa da abin da sai yarin jaye shi ya masa wahala shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa la tasalu an ashiya'a in tubda lakum hatta a cikin tarihi in mun duba za mu gani a cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam an sami irin wannan wanda a ƙarshe kan zamto ma ma'abuta matsawa da tambaya mai tsanani a kan irin abubuwan da an riga an fahimce su to yakan zamto musu jarabawa kamar mutumin da ya rinka tambayan sahabbai yana cewa wai yanzu idan mutum ya zo yatar da iyalin shi tare da wani ya shiru ne bakin cikin duniya ya kashe shi ko ko saboda kishi ya kashe wannan mutumin ne kuma ku kashe shi wanne za a yi kun ga an riga an faɗi hukuncin duk wanda aka same shi da kaza a zo da shaidu in shaidu sun cika in ya taba aure a jefe shi in bai taba aure ba a bulale shi wannan kaɗai ya isa gamsar da mutum ya shiruntar da duk wani mai tambaya tunda an gama dukkan bayani to amma sai ya zama ne yana daga cikin waɗanda suke da yawan tambaya da maimaita wannan al'amari malaman tarihi suka ce a ƙarshe Allah bai karɓi rayuwarsa ba sai da aka jarabe shi da wannan abu da yawaita tambaya a kansa to wannan shi shine abinda bani Isra'ila su ma suka rinka yawaitawa kuma za ku ga duk kusan abinda suka matsa a kai yan gwargwadon yadda suka matsa suka tsananta gwargwadon yadda Allah madaukakin sarki shi ma yake tsananta musu a cikin abinda su suka nema ma kansu tsanantawan a ya sa a nan malamai suke cewa tsananta wanda suka yi sai shi ma Allah ta'ala ya tsananta al'amarin a kansu malam da yake kawo kisa yake cewa har sai da aka wayi gari suka kasa samun irin wannan sanuwa da aka ce su je su samu duk inda suka je sai sun samu wata sai su ga ashe ba irin ta bane sai sun samu wata sai su ga ta sauya musu har sai da suka kai zuwa ga wani makiyayi wanda a wutar ruwa aka ce yaro ne suka gan shi yana rike da sansa kuma wannan sanuwa ita ce kadai ta cika dukkan abin da suke nema kuma ita kadai ya mallaka a duniya kun ga bafin latani ya yake da sa ballantana a ce shi kadai ne uwar garke na taba zuwa wani riga wani bafin latani ya kalli wata uwar garke ce hai da irin ta daya na je hajji bara yace da irin ta guda daya je aikin hajji in kuka ga san gwanin ban mamaki to ina ga a ce kuma ita ke nan kuma zaka raba shi da ita to ai ko kun ga bakin rai bakin fama to shi ne da suka gan shi da wannan dabba suka matsa a kan sai ya siyar musu shi kuma ya matsa a kan ba zai siyar ba yadda dai ba su yi abin da Allah ce ba gwargwaron da wahalar da suka sha a ƙarshe ya ce to abin da zai faru na ciniki na da kuka wannan sa ba wai da kuɗi za a ce dirhami kaza ko dala kaza ba a'a wannan san fatan jikinta in aka yanka ta fatan ta za a shimfiɗa a dinga zuba gwalagwalai a ciki abin da ya cika na zinariya a cikin fatan gwargwadon yawan zinari da ya shiga shine abin da yake farashin wannan sa'a ilai kuwa ya ce haka abin ya kasance sannan suka tafi da ita suka ce ga annabi Musa ga abin da ka nema mu kawo sai aka bigi wannan mutum wanda aka kashe shi da ita sai ya tashi aka tambaye shi aka ce da shi wa ya kashe ka sai ya ce ɗan uwana shi ne ya kashe ni daga nan bayan ya faɗi haka sai ya faɗi matacce ya koma ba ya ci gaba da rayuwa ne ce to bari in koma gida ba yana faɗin cewa ga wanda ya kashe shi sai ya faɗi sai ya mutu sannan sai annabi musa alaihi salam da sauran mutane suka ce to wannan yaro ba za a ba shi komai a cikin dukiyar mutumin da ya kashe ba sannan kuma ba zai gaje shi ba wanda wannan shine sakamakon ha a cikin wannan shari'an tamu ta al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kashe wani mutum don kwaɗayin ya ci dukiyansa ko ya ci gadansa to wannan kisan ya haramta masa asalin wato abin da yake na ne na gado a tsakaninsa da shi babu gado a tsakanin wanda ya kashe wani da nufin ya ci dukiyarsa ko da ko yana cikin wato asalin asalin magada wannan shi ne janibi na farko na kisan da aka samu ƙarƙashin saukan wannan aya sannan kuma akwai wata kisan ta daban wanda daga abul aliya da suddi Allah ta'ala ya musu rahama da wasu ma daga cikin su waɗanda suke magabata sun kawo istoshi mabambanta juna wasu sun ce kawai annabi musa ne alaihi salam ya zo wucewa ya ga wannan gawar a tsakiyar hanya ba wai wancan ne aka kashe shi din da ya kashe shi amma bai ɗauka ya kai ƙofar gidan wani ya ajiye yake cewa gashi gashi ba suka ce a'a annabi musa ne alaihi salam ya fito sai ya ga gawa kawai a tsakiyar hanya yana ganin haka sai ya kuwa ya kara mutane yace da su wane ne ya kashe wannan mutum aka rasa gane wanda ya kashe shi ce da su ku fito da duk wanda kuka san ya aikata wannan ta'asa na mummunan aiki suka bincika gaba ɗayansu dai babu wanda ya yake cewa ga wanda ya gani ko ga wanda yake zargi shi shine sai annabi Musa alaihi salam yace tunda ba ku fito da wanda ya faɗi wannan ya aikata wannan aiki ba to ku je ku zo da sa mai nau'i kaza mai nau'i kaza wanda shine abin da suka bi kuma suka je suka wahala wato a cikin dukkanin waɗannan abubuwa da suka faru al-imam ibn kathir Allah ta'ala ji kansa da rahama yake cewa abin da yake fitowa fili wanda za amfana da shi a cikin wannan magana abin da yake asarari wanda zamu fahimta shine gaskiya dukkan su yakin waɗannan tarihi da aka kawo na kistan cewa ga wanda ya kashe wannan mutumi har wannan aya ta sauka da aka bi diddigin magana gaskiyar magana yana komawa ne an cira cirato maganganun ne daga littattafai waɗanda suke na bani Isra'ila ba wai an samu wahayi ne yankakke da ya ce ga abin da ya faru ba kamar wannan kissa da muka kawo ba an samu wani nassi ne a fili wanda ya ce ga abin da ya faru a wannan ba dukkan waɗannan kissoshi da wanda suka ce wancan ne ya kashe shi ya kai shi kofar gidan wani da wanda suka ce a'a annabi Musa ne ya ga wannan gawa a tsakiyar hanya ya ɗauko ta ya nemi a bayyana wanda ya kashe ta ba a samu ba ce to ku je ku kawo sa a yi abu kaza yace dukkan waɗannan dai sun an same su ne gaskiya daga cikin littattafai wanda suke na bani Isra'ila wanda kuma ya halarta a ciranto labari daga cikin littattafan da aka samu irin waɗannan kisoshi ma'ana ba laifi bane don an kawo wannan labari sai dai abin da ya fi komai muhimmanci shine ba a gaskata irin waɗannan labarai kuma ba a ƙaryata su a lokaci guda dukkanin abin da aka samu yana da madogara a cikin alkur'ani ko hadithi ko shirya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine abin da za a rika ayi aiki da shi wanda kuma ba a same shi yana da madogara ba daga cikin waɗannan al'imam ibn katir Allah ji kansa da rahama ya ce to ba za a gaskata shi ba kai tsaye domin annab sallallahu alaihi wasallam yana cewa da mu kada ku karyata ma'abuta littafi kuma kada ku gaskata su abin da kuka samu ya dace da littafin Allah da sunnan ma'aiki ku riƙe shi ku yi aiki da shi abin da kuka samu ya saba ma alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ku ajiye sai ku bar musu ku bar musu abinsu daga cikin abin da za mu ɗauka na darasi a cikin wannan aya da malam ya karanta mana shi ne ku fahimci yadda ɗan adam yake duk yadda Allah yake son mutum da rahama sai ɗan adam ya yi ƙoƙarin ya janyo ma shi wani abu da zai halaka shi duk irin damar da Allah zai ba ɗan adam a kan ya shiryu ya samu rahama to ɗan adam idan ba yana kusantan ilimi ba ne ba yana kusantan salihan bayan Allah ba ne waɗanda suke ƙoƙarin tafiyar da rayuwarsu akan abin da Allah da manzansa suke so suka yarda da shi to yana da sauƙi wannan mutumin ya ɓace, saboda ku duba ku ga mutanen da ake ma wannan magana ba jahilai ba ne, don ma alfaharinsu da ilimi har su ne suke ce ma wani ma mu ka riƙa abin wasa wato su suna da ilimin da suke gane wannan magana ba gaskiya ba ne. to amma a tare da haka ba su samu dacewa da biyayya ga manzan Allah da Allah ya aika musu a lokacinsu ba kenan wannan yana nuna ne yana nuna ishara ga mu da muke rayuwa a wannan lokaci dukkan mutumin da yake jin ko yana da ilimi ko yana da isa ko yana da matsayi duk matsayinki da iliminki ki aje shi a gefe ki kalli yaya alakanki da alkur'ani da sunnan ma'aiki idan kika ga akwai nisa da tazara tsakaninki da su to ina miki rantsuwa da Allah kina cikin matsala kuma idan Allah yana son ki da rahama shine zai sa ki gane matsalan kafin ki ji ana miki kabbaran sallan da ba a mata ruku'u shine zai sa ki gane shine zai sa ki makanki fada shi zai sa ki makanki karatun ta natsu ki fara tunanin ya zaki gyara rayuwarki amma dan alfaharinki da dukiya ko alfaharinki da danginki ko alfaharinki da matsayinki ko alfaharinki da girman kwali da kike da shi dukkanin waɗannan ba su a matsayin komai a wurin Allah idan ba kina da biyayya ga annabinsa ba waɗannan ba su da komai a wurin matsayi a wurin Allah ku duba yadda abi talib ya kasance a ƙarshen rayuwar shi mutum ne ma'aboci dukiya har yake ce ma'annan sallallahu alaihi wasallam ka nemi duk abin da kake so na dukiya ka same shi za a baka shi kuma za a baka kariya ya ce matukan ina raye babu wanda ya sai iso gare ka da cutarwa ma'ana yana nuna cewa yana da ƙarfin mulki wanda babu wani daga cikin sarakuna ko mai jin ya isa da zai iya cutar da shi amma tare da haka kasantuwan bai bi rayuwarsa ga biyayya ga annan sallallahu bai tafiyar da rayuwarsa akan gwadaben da annan sallallahu ya ɗaura al'umma ba me ya faru da shi a ƙarshen rayuwar ƙarshen rayuwar shi haka aka zo zai mutu abokan shi duk suna tsaye a kansa duk suna kewaye da shi idan annan sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi ga alaman fitar rai akwai alamomin da ake gane mutum ba zai rayu ba akwai alamomin da in an gansu tare da mutum to lallai a fara tunanin masa kimtsin yadda zai rabu da duniya lafiya daga cikinsu shi ne a ga fatan mutum ta saki a lokacin da yake cikin tsananin rashin lafiya idan aka kalli fatan mutum aka ga ta saki sosai to wannan alama ce ta cewa rai zai halinsa ko a taɓa ƙafafuwan mutum a ji sun yi sanyi ƙarara ko a ga gani ya tsaya wuri guda wance ya jiki a ji shiru ana magana ga ta dai tana numfashi tana kallo amma kamar tana wani dogon tunani to za ta amsa kiran ubangijinsa kalla idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun Allah ta'ala ce sandarai ta zo bakin gargara a wani wuri ce wakila marrak ku rinka cewa ina likita ina mai magani ina dakta yake ku kira dakta ina nosis din nan dan Allah ku zo ku duba ko menene ko ada ko allura ne ko inhaler inna ai ta gama sallama mu kiran ubangiji shi kadai ya saura to Allah ta'ala ya ce idan rai ta zo makoshi wa antum ina ilin tanzurun a wannan lokacin kuna gani kowane professional yazo ya tsaya a kanta, kowane ne shi Ya je ingila ya koyo likitancin dama yaje india dama su suka fi kowa harkar likitanci ya je can yayo karatu ya gama karanta anatomy dinsa ya preclinical ya clinical din ya housemanship ya zama wane ne consultant ya gama duk yadda zai iya zo ya dawo da ran mu gani in ji Allah wa antum hina idin tanzurun kuna gani a gabanku nake daukar rayukan yan uwa? a wani wuri ce tarji'una ha ku dawo da rab in kuntum sadiqi in ku masu gaskiya ne in kun isa ku dawo da shi ya tashi mu to a wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya so haduwa da Allah Allah yana mara balale da shi man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa liqa'u Allah ta'ala yace annabi sallallahu alaihi yace duk wanda ya so haduwa da Allah a wannan gabar to shi ma Allah yana tsananin kaunan sa haɗu yace wa man kariha liqa Allah duk wanda wannan lokacin ya riske shi yana mai ƙi da rashin jin daɗin haɗuwa da Allah yana jin kaman wayo Allahnsa ya ce to ya sani shi ma Allah bai farin cikinsa da dan ba za ta yi kyau ne na Aisha take cewa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana nufin mutuwa ne aiko in dai mutuwa ne dukan mu ba mu son mutuwa sai ce ba haka abin yake ba yace duk salihin mutum nagari in yabi Allah yanda ya kamata a wannan lokacin yana farin cikin haduwa da mahaliccinsa da za a ce da shi ka karisa ko ka dawo zai ce a karisa bai za a dawo a yi gidan wahala gidan bakin ciki gidan mahassada kana rayuwa wani ya tasa ka gaba sai ya ga bayanka haka nan baka ci masa baka sha masa tsumma wannan in kin canza wata haushi take ji tsumma kadai wannan wata kaga kin ci nasara can kin ci nasara can sai ta je gaba kana karin dasa abinda in kin taka ki fashe baki san ta ba ta san ki ba wata ta san ki kuma in ta hade kaman ta hade ki saboda faran faran amma makiyar ki ce duk mutumin da ya dauka duk mai masa dariya masoyinsa ne wannan mutumin mahaukaci ne in kana neman mahaukaci ka samu lamba daya ka je ka nemo kari amma wannan mahaukaci ne an gaya miki duk wanda take miki dariya ce masoyinki ba duk mai maka dariya ne masoyinka ba wani na ma dariya ne don ya gama kasanka ya gama kwancinka ya san yadda zai maka to wannan kusan shi ne ɗabi'a na bani isra'ila wannan tangarewa da turjewa Shi ne abin da kuma matsalarsa yakan ja mutum mummunan ƙarshe kamar yadda muke faɗin Abi Talib lokacin da ya zo zai rasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka samunsa yana cewa da shi kalimatan tabadi kalma ce guda ɗaya uhajju laka biha inda Allahi. zan shiga in fita in nema maka mabuɗi, in kafa hujja da ita wurin Allah ya maka rahama amma lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa wannan sai ya ji imani yana shiga ransa a daidai lokacin kuma sai su manyan fadawa ko sarakunan da suke gefansa, sai su kalle shi suke da shi a tarrabu an millat abdulmutali wai yanzu za ka kau da kai ne ka ba da baya ga addinin iyayenka da kakanninka sa abdulmutali to a wannan lokaci sai ji girman kai kuma ya mamaye shi kun ga illan zama da mutanen da ba mutanen kirki ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kokarin ya ceto rayuwarsa kamar yanda a yau dukkanin malamai na sunna da suke kira kokari suke su nuna miki yanda zaki rayu cikin aminci ko da kin ji sun faɗi abin da ranki baya so karki damu da abin bai miki daɗi ba sai ki duba abin da suka faɗa ya yake a wurin Allah su malamai suna faɗin abin da Allah ya ce su faɗi ne suna faɗin abin da annabi ya ce su faɗi ne su jakadunsu ne ‘yan saƙonsu ne isarwa kawai suke kamar yadda Allah ta'ala ya ce ma annabinsa wa ma'alaika illal bala babu wani abu a kanka in ba isar da saƙo ba to bayan tafiyan annabi sallallahu alaihi wasallam su ma malaman sunna da kuke gani wa ma'alaihim illal bala ba abin da ke kan sun banda su isar su kuma daga annabi to duk lokacin da aka faɗa miki shiriya babban abin da ake so da ke shine ya kina iya aiki da wannan shiriyar da aka faɗa miki ina fata mun fahimci wannan ya zo ne okay to saboda haka nan an sanar da ni cewa muna da bako da zai kawo mana ziyara a majalisin kuma yana ganin mafi dacewa shine mu bashi dama na sauran mintunan da muke da su kusan minti ina ga 20 kila ko kuma kamantan wannan 11 da rabi muke takaita ko insha Allah muna mamalan maraba da isowa kuma za mu takaita a nan insha Allah ta'ala ina fatan in Allah kai mu gobe da idan Allah zan iso nan da wuri ina fatan za mu fara karatu da wuri a gobe in Allah ta'ala ya so ya yadda kuma ya kai mu da rai da lafiya insha Allah ta'ala na'am subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh